والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأذان بسنته ظلمات الغدى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من سار على طريقهم وكفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da nake magana yau muna ainihin wato takwas ga watan al muharram hijira ta babban babban farin jaka da annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam takwas, wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na tunawa da shehu usmanu dan fodiyo a wannan unguwa ta sanusi a cikin wannan gari na kaduna inda muke gabatar da karatu cikin littafin wato asalibul mujrimi fi tasaddi ila awatil mursalin wa aqibati zalika muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe wanda wannan shine majalisi na 113 wanda suke da littafi a hannunsu su duba shafi na ɗari eh, da sha uku ne sha uku ne a wancan shatan ɗari da sha biyu ne ɗari da sha uku a ai da shi a a ba da shi ɗin ba ɗari da sha biyu muka ɗaya ɗari da sha uku za mu tashi shafi ɗari biyu da hamsin daidai ɗari uku da hamsin daidai ga wayanda suke biye da mu idan ba manta ba malam yana kawo hanyoyi wayanda mutanen nan suke bi cewa daga cikin hanyoyin da mutanen nan suke bi wajen yaƙar addinin musulunci a salibin fil'ada wa tankili wal batsushi shine bincike na bakwai hanyoyi wajen azabtar da masu addini da danƙarsu da kuma kama su da ɗaure su malam ya kawo abu na farko shi ne wato jifar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa da mummuni da da banza na biyu shine ne satmu shabbu zagi da aibantawa na uku malam ya kawo ad ihana duka da kuma wulakantarwa na huɗu ya kawo al-ithbatu wato kama mutum a ɗaure shi na hudu a ta'azib wal fitna azaba da fitinantar da fitinar al'umma to shine malam zai kawo na shida shi al-istifzazu min al-ard wato a firgita ko a doran ƙasa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce eh shine nace wasan dai ɗari ku da hamsin na ce ba ka shirba ne malam da ra'ayi na gyara ai alistu zazo min al'arbi ta kurawa wato musulmi a duran ƙasa Allah ta'ala ya ce wa manna Allah wa in kadu wallahi sun yi kusa da ya tafi zuna ta min al'arbi su takura maka su kuntata maka don su yi amfani a wannan a ƙasar da kake rayuwa daga nan da ya kuka ju ka min ha dan takura maka duk sakakon mace kai bari in fita daga ƙasar in gina rayuwa a cikin ta wa ta'ala an fir'auna Allah ya faɗa akan fir'auna cewa fa'ara da an yastafizahum da al-amri haka wato ya takura wa bani Isra'ila a doron ƙasa ta hanyar azabtar da su wadda daga ƙarshe za su zaɓi cewa bari kawai su kuce daga ƙasa shi ne malin ya ce alistifizazu shi ne al'izadu da suratun wato firgita ku ta hanyar gaggawa wannan ya zo a albagawi ma'alimu tanzil juz'i na biyar shafi na 113 wal hadafun minhu manufa daga wannan shine a ta'jiru bi isradil mustafizzi ko al wato gaugawa ta hanyar fitar da wanda aka firgita shi min al a kasar da yake rayuwa allati huwa ha wanda yake cikin ta liyanfada da bihal almustafizu saboda wanda ya fi da zaman shi kaɗai yake rayuwa a ƙasar wadalika bi ƙasaratul adha alladhi min sha'anihi wannan saboda yawan cutar da kai da za a yi kai an gane wanda shi kuma ɗan adam a ɗabi'arsa idan cutarwa ta yi yawa an yi addiya ila zalika ya kai zuwa ga wannan wannan ya ce unzur albaƙa'i na zumuddar juz'i na hudu shafi na ɗari hudu da sha hudu wa sawa'un waqa'a minhum al daidai ne wa'inda ake so a firgita din sun firgita au ƙara ba an ka ko ku firgitin ya kusa ku wannan ba wai tsoro ba kawai haka a'a hatta ku ku ta hanyar cutar da ku ta hanyoyi daban-daban Kamar har ka ji cewa kai ba da wani zaɓi ko da ya dole ma in ba gurin nan kawai wa huwa uslubun min asalibihim wannan hanya ce daga cikin hanyoyinsu hammu bihi wanda suka yi niyya da shi wallam yaf'aluhu idan koda ku basu aikata shi ba kuwa fa huwa dakhilun fi hisabatihi wannan ya shiga cikin hisabin su mun sha faɗa muka ce dan adam yana da matakin ababan da ke bujiro mai guda uku a zuciya akwai alhammu akwai alhammu akwai alkatsuru kana zaune kawai sai tunanin sabon Allah ya auku maka wannan shine abin da Allah ba zai taba kama dan adam akan shi ba kana zaune tunanin ka saba ma Allah sai ya auko bai zauna a zuciyarka ba sai ka kore shi kawai sannan akwai alhammu shi dama ta saba ma Allah ta zo in kuma kana da dama kai sai ba kai ba wannan in ba kai ba ma da Allah zai baka to sannan akwai al'azmu ka riga kayi yanki cewa sai kayi yi abin da ya sa baka yin ba dama ce baka samu ba ka yanzu ka sa kanka cewa sai na kashe wani abin da ya hana ka kisan dama ce kai baka samu ba saboda wannan mugun niyyar da ka kulle a zuciyarka sai dai kake da wanda ya sa to shine malam ya faɗa cewa fa huwa dakhilun fi hisabatihi fa huwa uslubu wato Sibiyani wato وهو أسلوب uslubun wannan usulubi ne wanda yake a tsantaccen usulubi wa bi qadri ma yadullu ala ma ma tahmiluhu qulubuhum sanan yana nuni gwada abin da zuciyarsu take tsamke da shi min mashairil haqqi na abin da zuciyarsa take ɗauke da shi na jin mugunta al da kiyayya lil rasul sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minina da manzon Allah da masu imani bi kadri ma yadullu ala da'afihim gwargwadon abin da ke nuni akan raunin su da ajizihim da gajiya wasu an muwajahatil a akan fuskantar gaskiya bil burhan wa dalili ta hanyar hujja da dalili wa in fa'alu bil mu'minina ma fa'alu min al ko da sun aikata wa abin da suka aikata wa mu'mini na cutarwa wattankili da azabtarwa wal da damkasu da mu'mini daga masu imani wannan idan an duba lamba na hudun nan gashi nan sai yace ikhtalafa mufassirun fi qawlihi ta'ala malaman tafsiri sun ƙara wa juna ilimi Allah da yace wa in kadu la yastafizuna min al-abd shin hal waqa'a minhu al-istifzadu shin wannan takurawan ya auku wato wa min samma daga nan kana quruduhu sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya fita bai sababi zalika saboda wannan annahu qaraba luku ko ya kusa aukuwa ne walam yaqa bi ba. wa anna quruduhu sallallahu alaihi wasallama shin fitar manzon Allah kana bi amr rabbi Allah ne ya masa umarni ya ce kawai ya fita la bi sabab istifzazi hmm, lahu ba wai saboda sun takura wa Annabu ba ala qaulaini a akan maganganu guda biyu da suka shahara yadhkuruhuma ammatul na wanda malaman tafsiri gaba ɗaya su suke ambata wanzur ala da misali al-bahr al-muhit juz'i shi da shafi na 63 ne sai malamin ke cewa وقد ذكر عيدا أن فات أنبت في أن أهل الكتاب لجأوا إلى هذا الأسلوب su ma ahlul kitabi haka suka yi labe zuwa ga irin wannan hanya daga da akhara da ibnu jarir al-khadrami annahu balagahu anna ba'd al-yahud wasu sashin yahudawa qalu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun ce wa manzon Allah inna ardh al-anbiya ardh ash-sham kasar annabawa ita ce kasar sham wa inna hadhihi laysat bi ardh al-anbiya wannan kasar da kake ciki ai ba kasar annabawa bace ma'ana makka haka za ka ga ƙur'ani in yana faɗa cewa ƙasar da aka yi ma albarka a galibin itilaƙin ƙur'ani yana magana sham sai ya ce fa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da wa in kadu sun yi kusa da ya tafi zuna ta min abdul ya kuri duka minha sai malam ya ce wasu sawabu da yake daidai annan ayata makkiya wannan ayar a makka ta sauka wa annaha nazalat fil mushrikin ta sauka ga mushrikai ne وإن كان هذا لا يمنع من دخول اليهود في أموم الآية فليكي بذيهانا إن أنك لمكيا الديني قبالتي إبا يهود سيشقاء إن ولن قائدة وإن لم تكن نزل في شأنهم كولا بتسوك أكن شأن يهود ما saboda fal'ibaratu abinda ake lura da shi bi umumin lafzi idan lafazi ya sauka ya shafi kowa ba keɓantaccen abin da ya faru ba لا سيما مصمم ما وأن الله تعالى قد قال ألا يفعل في الآية التي بعدها آية التبيو بأن تسيتي سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا أن هنيتي لأن بوان دمك أيكوك أخنكي وهي سنة مادية وأن سنة وتتكي تفيها لا تبديل لها ولا تعويل باب جركتها باب تنبي والله تعالى أعلم هذا هنيا ta wato daga cikin hanyoyi da suke amfani da shi wa in lam yajid hadha al ila in wannan hanya ba ke amfani ba sai su koma ga al-uslub rabi ita ce hanya ta nawa eh ba ta shi ta hudu ya ta nan gurin amma ya kamata ta zama ta hudu eh nan wannan ba al-uslub ba ya kamata su sa al-uslub ne na bakwai haka yi kamata yi ƙala ta'ala Allah matakafin sarki ya ce to ka garganan in an takura maka an firgita ka da takurar da firgicin wanda dama so ake yi tun aka takure ka aka firgita ka daga nan da cewa kai da kanka bari ka fice tun ma ba a fitar da kai ba in an bi matakin da za a wannan an ga bai yi ba su ce bari a canza bari a taho yanzu da shine al-ikhraj min abu taddad Ala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa idh da bika alladhina kafaru kuma lokacin da kafare suka zauna a na nadwa suka dinga shirya kai maka mafi shi wasu suka kawo shawara da Yusuf da suka ce a kama ka a daure ka au yaqtulu ko suka ce a kashe ka au kulji ko suka ce kai abinda za a yi wa mutumin nan a kuri shi daga garin nan kawai Allah ya ce wa kuruna. yamkurullah suka kalla dabarar da za su cutar da annaba ko Allah ta ɗayan ukun nan shi kuma Allah ya kulla dabarar da zai wa annaba mafata saboda wallahu khairul makiri qad fa'alu zalika kuma sun aikata haka din qala Allah ta'ala Allah sai ce illa tansuru in ba za ku mutumin nan Allah ba to faqad nasarahu Allah Allah ya gama taimakawa annabi a yaushe iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafare suka fitar da shi kaga fitar da shi suka yi daga garin idan haka za haka Allah madaukakin sarki yake hadawa a wasu gurare cewa fitar da su akai wa qala ta'ala Allah ya kara ta wa ka'ayyin min qaryati wato alqaryoyi da yawa nawa ne fi ashadd quwwatan wata ita ce ta tsananan karfi min qaryati kallati akhrajatka akan an kanyar da ta fitar da ruwa ku ga manzon Allah fa a Makka aka haife shi ɗan garin da yan uwa da dangi da kowa da kowa yana da su amma manzon Allah haka yana ji yana kallo ya fita daga makka sanda zai bata sai ya juyo kalle ta ita ce mafi soruwa a cikin garuruwa a wajen Allah in ba dan mutanen ki kan fitar da ni daga cikin jama'a ba zan fita ba haka aka kori manzon Allah a garin nan a wancan lokaci an fahimta yi to haka aka yi da aka zara ga Allah sai ta kawo ka ayyin min karyatin alƙarya na Aka yi kaza wa in yukazzibu ka faqad kazzabat qablahum qawmun nuhin wa adin wa samud wa qawmu ibrahim wa qawmu lut wa ashabu madin wa kutiba musa fa amlayta ne kan kama qatum fa kayfa kana nasi Allah sai ta faka ayyin min karyatin alƙarya na wali ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'aqqalatin wa qasrin mashid sai ce a falam yusiru fil ardi annaba za su yi tafiya a dauran kasa wa fataku da lahum qulubun idan mun to suna da zuciyar da nuna biha aw adanun musma'una biha Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar kama ido bai makanta walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wa fi sahihayn fi hadisi bada'il wahyi ya zo cikin bukhari da muslim a cikin hadisi bada'il wahyi أن ورقة بن نوفل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورقة بن نوفل ياتي ومن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن أخي يا كي تندو وانا ماذا ترى مك بني wanda malam ya kawo a nan gurin wato shine kawai ya kawo muhalli shahin ne a nan gurin amma mun san cewa hadisin yana da ainihin wato tsawo wanda yana cikin kitabu bada ulwahayi na shi nan cewa a kare da hul bukari fi bada ulwahayi jizi idan ɗayin ka koma ta wa musulun kitabu imani babu bada ulwahayi ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to daga nan ne na isha ta faɗa cewa awwalu ma budi abin da rasulullahi da wahayi farkon abin da aka farawa annabi wahayi da shi shine ar-ru'ya as-salihah mafarki na gaskiya kuma nan gaba annabi ya faɗa yana daga cikin asharatu sa'a yawaitar mafarki na gaskiya zai tabbata sai da duk abin da ka gani da daddare in gari ya waye saboda ɗaya ne daga cikin hanyar da Allah subhanahu wata'ala ke zaɓa don yi wa annabawa wahayi kana iya yin mafarki kaga wani abu tun kana yaro kuma abin da ka gani a mafarkin nan yana da alaƙa da rayuwa tun daga farkon ta har ƙarshen ta haka annabi yusuf yana yaro ne mafarki ta inda ra'aytu ahada ashara kawkabar wannan mafarkin da yi da bayaninta yana da alaƙa da rayuwarsa tun daga farko har ƙarshen ta yasa kaga daga baya da ya zo ya zama yallaɓai tun da lokacin da suka jera ku cikin rijiya ai Allah ya ce wa na ilahi na tunabbi annahum bi amri mahada wa layi shi yashurun akwai lokacin da za ka ba su labari amma ba za su sani ba to kuma kaga daga ƙarshe ai haka yi da Allah ya ce wa afa abu wa ala al-arshi wa khaddu lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wil ru'ya min qabl qad ja'ala wai ce wannan ita ce fassarar mafarkin da ni Allah kuma ya sanya ta gaskiya wa qad akhrajani min as-sijni ko wa qad ahsanani ko da aka raga ni mini sirrin Allah ya kyautata min san da ya fito da ni daga kurkuku wa da an kun min albadu min ba da annabi shaytanu bayni wa bayni ikhwati inna rabbi la tikun li ma yasha azwa kashi to sai ta ce idan manzon Allah ya kwanta yayi mafarki wa kana la yara ru'ya illa ja'at da falaki as-subh ba zai kwanta ba ya ga abu da daddare cikin mafarki fatin sai abin ya auku kamar yadda gari ce wayewa daga nan sun mahudu ba ilayhi kala sai aka sa wa annabi yana son ki an tashi kaɗai bai san alaƙa da mutane wa kana ya salo bi gari hira in ya kan je kogon hira ya samu guri ya zauna abin da zai baka mamaki in ka je kogon hira alaga ta malam ko ka san cewa kogon hira in za ka hau shi ka sai ka kusan awa shida wallahi ai na ce faɗa na ce abinda Allah ke faɗa na misali ya ce wa ilil jibali kaifa nusibat ba za ka ga dutse ba daga ta malam anan dan fa an ce dutsen Abuja aka ce dutsen Kwatakwashi in ta Najeriya ne to faɗa mana ina dutsen eh billahi ladin ka ta can da dutsen Abuja da na Kwatakwashi duk jariran ku eh dutse ne da ma'anar dutse malam ni na je na ji gurin dan gwada hawa na ce algarma ne awa shida wajen ce ka sama malar dutse ke fada ma'anar dutse in ma ka je gindin dutsen ma kallon shi ma tukunna ta ina ma za ka fara za ka fara tunani dutse algarta malar da ma'anar dutse in mutum wani ya hau dutsen saboda nisan dutsen wani yana can sama billahi da an kurkuki hango shi to haka manzan Allah yake zuwa wannan dutsen da ya tahanna su fi wa huwa yakan zauna yanayin ibada a ciki shi ne muka sha faɗa maka si ba yana yin ibada da wata ma'anar kaifiya ba tun da lokacin ba wahayi yana daga cikin iskancin kin shi'a astaghfirullah alazim kudarwan dan waya na ba ya ce kalmar da kistan nan ana kamar ya kamata a dinga duba to sai ka ji sun ce wai sai da na ali wai ya karanta qur'ani kad aflaha da tun daga farkon ta har tun kafin a aiko annabi dole shekara goma haka suke faɗa kuma waɗannan ababen da muke faɗa ku cewa suna faɗa waɗannan ƴan shi'a da larabci billahi allazi la ilaha illa wa muna muku fasara nan gaba fasu bitul asad ta haife shi a ɗakin ka'aba kuma da ta haife shi a ɗakin ka'aba wai a wannan lokacin tun fa kafin Allah ya aiko annabi da wani shekara goma wai ya karanta da afu da nuna tun daga farkon ta karshen ta eh wani biyu in samu kushi da larabci ku gani irin abinda mutanen nan suke faɗa guda biyu ne akwai na Abdul Hamid muhajiri akwai na wannan haka suke faɗa mutanen nan eh a wala huta na ji kana tsaki ne eh bari ta ga shi wannan malam malamin da shi'a imam kaga asai asai آیت اللہ سید احمد شیرازی ta شنا بسم رسول الله صلى الله عليه وآله هو الواثق دائما الله عز وجل وملائكته رسول الله سبحانه صلى الله عليه وآله هو الذي يتلقى إرادة الله مباشرة فإذا لماذا كان جبريل ينزل عليه ويعلم الوحي؟ الجواب واضح ما كان يعلم الوحي رسول الله يعلم الوحي يعني ملائكة جبريل بي سند النبي وحي وجب وحي إن ملائكة كزوا لشي كافن يزوا النبي أسل أم فهمت عليه على هذه القرآن ينا فلاتي وفأوها كافن nan ميتي ce eh wannan jimi ila hawa wa ma yantiku in huwa illa wahyu ma allamahu min shadid wa dhun ratul ustawa wa huwa bil ufuq al a'la thumma dana fa tadalla fa kana kaba qusain awha ila abdihi ma awha eh kaji kaji akida بارك يا رسول الله ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه لا تعجل بالقران لا تعجل بالقران هذا لا تعجل لا تعجل بالقران لا تحرك به لسانك وان شيك ان النبي قال يا سن قران لما تنتهي من وتنده هكا ne tanyan banin kawo bari ku ci gaba da dishi zai zo inda so المؤمنين ولله الحمد امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كان عمره على اكثر التقادير ثلاثه ايام فلعله اكثر قرأ القرآن قبل نزول جبرائيل على رسول الله بعد سنوات haraji ya karanta qur'ani tun kafin Allah ya aiko annabi da shekara goma ba ba manzancin ba Allah ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ta kunta malki ta kitabu walal imanu da lokacin da qur'anin ya fara saukani Allah sai ce walakin ja'alnahu min nuran eh huwa allazi ba'atha fil ummiyin rasulan sai na cikin al'ummin ko da ciki yana ciki eh huwa allazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا kaga lokacin ba maganar littafi dan an san san ya fara sauka amma ka sai na da wannan ne suka koma suka makali da sunan makarantar ahlul baiti ke sa kwanan nan a dukkan karatuttukan da muke zan dinga ɗauko abubuwa ɗaya kai ko kun san cewa waɗannan mutanen hatta isra'i da mai iraji cewa suka yi tare da sai da ali da annaba aka tafi a rubuta a littafin su. ke sa wani lokaci na ɗauke littafin shi a ina karatu inda zo kan wata matsala ni kaɗai a ɗaki inda karanta ta saman dariya wata matsalar inda karanta ta in ta ban haushi daga nan sai rufe littafin ta shi saboda ne. eh to kuma kaga yanzu ya kwantar wannan kare kuma an yi salawat ne salawa da sunan wannan mai kau so su yanzu kwanan nan bugu ana ta rigima tsakanin yan shi'a da yan ɗari a wani ɗan shi'a yana faɗa cewa duk inda ɗan ɗariƙa ya ga ɗan shi a to ya tsara mai yayin shi ne abubuwan shi ne haka yake faɗa eh? ko shi yasa ba za mu haɗa kowa da kai ba dan rigima da wani أبو طالب سلام الله عليه أعطاه رسول الله صلى الله عليه وعلى على يد رسول الله قرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين إلى آخر الآية عشر آيات قرأها من القرآن قبل أن ينزل جبرائيل على رسول الله بعشر سنوات shi wannan ya ce ashar aya to shi abdulhamid al-muhajiri cewa duka qur'an ya karanta tun daga farkon sa lokacin da aka fara sauko da wannan batun kafin wahayi ya fara sauka wajen shekara goma zalaga ta malam ya za a yi addini da wannan tarbi eh to shi yasa kwanan nan kaga sun shiga rigima shi yana cewa duk inda kaga wato in ya dan dari ya ga shi a to ya kafta mai sala ko yayin shi ya ne ko baban shi ne wallahi a'lam har kuma ana ta rigima da sunan ahlul bayt tunda kowa a cikin su ne yau wannan ya fito ce jikan annabi gobe wancan ma ya fito ce jikan annabi in tafiya ce tafiya wannan shi ne sai ce jikan annabi wancan ma da sunan cewa suna riko da iyalan gidan annabi duk da haka suka shigo da mutane karya da banna addini Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye Ba ci gaba kaga daga wannan lokacin wato allayali layali ya zawatul adad annabi yakan je wasu darare ya zauna qabl an yanzi ila ahlihi gabanin ya ciranci ya dawo zuwa ga ahalinsa wa ya tazawwadu li zalika sai guzuri sai sake koma gurin ibada da annabi yake shine tunani yake akan abin da ya shafi lamarin Allah da hukuma al'umma thumma yarji'u ila ta fa yatazawwadu li mithliha ya sake da wannan khadija kun guzurin ya kare ya sake komawa yana zuwa haka hatta ja'ahu al haqq wa huwa fi gari zara'i haske da mala'ika zai same shi yana kogon hira ko gaskiya zo masa yana koban yana fada ahul malaku sai mala'ika idan fa kala yace ikra Ya ce ma ana bi in ba mai karatu bane ne ko kun san cewa hatta wannan magana da su ɗan bida annan sai su shi a dama a gurinsu wannan hadisin akwai shigohi da suka kawo sun ce farko hadisin ƙarya ne da biyu cewa suka yi ma hadisin nan mutuncin annaba akaci gaci an gane domin cewa ma ana bi ni ba mai karatu ba ne matin a nan gurin ta amalu amalu laisa tana aiki irin aikin da laisa take yi a wajen nafi kuma ga ɗaliban larabci akwai bambanci tsakanin uslubi da biyu na korewa in na ce laisa ɗalibin mushtahidan da laisa ɗalibin mushtahidan ba ɗi ba ne gurin korewa shi yasa za ka idan Allah zai kore abu korewa ta gaba ki ɗaya misali zai ce alam ya kunu tufatan min maniyin yumna in makana alaƙatan fa khalaqa fa sawwa sai ce fa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara sai ce alaysa zalika bi qadiri bai ce alaysa zalika qadiran ba ala an yuhi sai ce alaysa zalika bi qadirin ala an yuhi al-mauta saboda korewan yafi kaiwa makura ai amfani da ba'un nan ya zama harfu jarrin ne za'i wato majruran lafzan mansuban taqdirin ala annahu khabaru laysa to ita ce ma din da ke gurin nan da haka ma ana bi tsari kwata kwata ni ba mai karatu bane banda alaka da karatu to da kace in karanta me zan karanta to sai da suka kawo cewa a'a ainihin gurin da yake ma ana bi ƙari in ana nufin wai yana tambaya ne wuce in ka ce in yi karatu to me zan karanta wai annabi ya iya karatu a lokacin sai da suka jijjuge ma'anar ƙala sai ce fa'aka da ni sai mala'ika ikama ni fagatta ni ya matse ni hatta balaga min niljan har sai da wahala ta kai makura na ji wahala sai malamai suka ce hikimar wannan a farko saboda mutane su yadda ilimi ba za a same shi ba sai an sha wuya ai wannan yasa annan Musa a hanyar neman ilimi ne ke da kinamin safari na halami idan ka karyata wannan to ka karanta ka karyata inna sanulqi alayka qawlan min za mu sanar da kai magana mai nauyi nauyin maganar ne yasa Allah yake law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah kaga abin da ko za a sauka wa dutse tsaji wargaje saboda ganin girman Allah ka ko san ne mai nauyi da gaske da karatu bi da wahala da bi kima ba ba haka to summa da aka wannan kuma arsala ne sai sake ne fa qala sai ke ikra karatu kullu sai ce ma ana mai tarihi ba mai karatu bane fa ni fa gattani as-saniya ya sake kama ni ya matse ni karo na biyu hatta balaga minni al-jihad ila nabi sha wa amma arsalani sannan shi ne ko qala sai ce ikra bismi rabbikal ladhi ma ana bi qari fa aka sai da suka haka so ku sai ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من الإقرى allama الأكرم الذي علم بالقلم علم ولم يعلم lokacin ne farada a biha rasulullah ya rubuta fu'adu kuma na Allah ya dawo gida zuciyarsa na bugawa wato in ka kalli lisanin halin musu? wani abun ba don Allah ke faɗa a ƙur'ani ba da suna so su nuna hatta Allah da ya halitta annabin sun fi Allah san annabi anya kuna gane kuwa yanzu kissar zai min Harisa a ƙur'ani, na rantsi muku da Allah ba don ƙur'ani ya faɗi ta bada da ya sai kin kare ta da hadisi sai sun kare ta sun ce ƙarya ne ba sai ba eh? فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها yanzu ba don ƙur'ani ba ne ya ce alam ya jirka ya ciman da mu same ka kana maraya ba muka tattaro ka muka maka mako wallahi da hadisi ne ya ce an samu annabi maraya wallahi sun ce an ci mutuncin annabi ba waje duka mai kaga wanda ka san yana cikin abin da ake saɓani ita kanta kalmar zalim fahada kuma wasu sun tashi fassara da suke mun same ka batacce aka ƙarshe yadda kai ba ka suke fassara ba Eh? wanda ibn kasir yake mun same ka babu shari'a hannunka maka shiryar da kai zuwa ga shari'a dan yi daidai da ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran sannan wa wajadaka min a'a a'ilan maka same ka kana talaka ba gana eh da wani sai ce kagar rashin mutunci annabin ne talaka Allah ya malam tsalle za su buga sai cin a hadisi ya ce wa annabi talaka ko da an ce bayan talaucin Allah ya wada shi za su to a tafin Allah ya kashe su an faci mutuncin annabi to kuma haske da ta kaifa tare da wadatar da Allah ya ya ba manzon Allah kuma akan zo za a tafi yaki amma a kai lokacin da kuma abin da annabi zai dauka ya ba mutum babu a shi sa Allah yake wala alal ladina idza ma ta litahmilahum ba ba laifi ga waɗanda za su zo wajen ka dan ka ji kayan da hali ta ba su tafi kul ta kai annaba ka ce musu la ajidu ma ahmilukum alayhi ban samu abin da zan ba ku ku tafi jihadi ba tawallau Allah ya tafi su juya baya wa a'yunuhum tafidu min ad-dayn nan Allah ya bi man da bakin cikin ba su samu mai yi ba ba za su yi infaki ba to sai ka hada da wajar ka dalan ga wannan wajar ka ailan a gana da kuma an zo gashi ana neman abu a bayar annabi ba eh? ya hadisi ne a ce mutum yana da wadata kuma a ce lokacin da an zo neman abu ya ce babu yana sun hada sun ce karya ne an ci karo tsakanin aya da dawa da hadisi haka suke to sai manzon Allah da ya dawo sai ya ce matarsa zammiluni zammiluni kulillibe ni kulillibe fa zammaluhu kaga daga nan aka fahimci lafazi na iyali akan yi amfani da wawan jama'a ko mimul jama'a kaga ita kaɗai amma sai ce zammiluni zammiluni fa zan zammaluhu hatta zahaba anhu ar-ru'u da wannan tsoron ya tafi amma da Allah ya ce wa annabin fa lamma zahaba an ibrahim ar-ru'u فقال لخديجة وأخبرها الخبر يتي ونانا خديجة لقد خشيت على ina إنا tsoro. Saboda rana ديا mala'ika ya zo maka a ƙane kadita ta sai na ta ce kalla wallahi ma ya kuzi kallahu abadan ta ce har abada Allah ba zai wulaƙanta ka ba saboda innaka la tasilur rahima kana sadar da zumunci sannan wata hamilul kalli kana ɗaukar nauyin wanda ba wanda ke ɗaukar nauyinsa wata sibul ma'adu abinda babu cikin al'umma na amfani kakan samar da shi don amfanin mutane وتقضي الضيف كان جلما مباقو النوم وتكينو على نوائب الحق متمن ديش غمقلا أكتس والذي سيوتوش هنا تكن بلائي كسن تاشي كشغتا فتسي أنتي توشي دك بلائي أنطلع بني خبيلة سلطان سينا نكدت أو كيشي سيس كتف ودن ورقة من النوبل نعم. وكان مرأة تنصر في الداهبية متنين da tun a jahiliya ya ɗora wa kansa sanin abin da yake da alaƙa da addinin da annabi isa ya zo da shi da aka yi wannan wa kana yaktubul kitabul ibraniya yakan rubuta littafi da yaren ibrananci da ya sauka min al min al da Ibraniya ibraniyati masha Allah in yaktuba sai rubuta da yaren da injila ya sauka na ibraniyanci zuwa larasi abin da Allah ya so ya rubuta a wannan lokacin koda suka je wa kana shekan kabirin da Allah dakki da ne shekaru sun da lahu qad jidda sika da na sabi kace masa yabna amma ya kai dan ammi na isma min ibn akwai alaka dan wanta tsakanin warqa da manzon Allah kenan fa qala lahu warqa sai warka ita yabna akhi ma za tara kaga shine a hadisi ta ga na akhi ma za ta rafu sai ce to me ka gani ne wa akbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khabara ma ra'a sai manzo Allah ya bashi labarin abin da gani fa qala lahu alwaraqatu sai warqa ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hada na musul ladhi nazzala Allah ala Musa ai wannan abokin sirrin da ke zuwa ma annabi Musa ne zo maka shine mala'ika bi ne sai ya ce wato ya laita ne fiha jaz'an yace ina ma a ce ina matashi laita ne a kuna hayyan ina ma a ce ina da rai ya furuju ka kawo muka lokacin da mutanenka za su kore ka a garin nan a fitar da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa tambaya ta ban mamaki yace aw mukhriji yahum yanzu mutanen a garin nan akwai lokacin da zai zo za a iya kura ta a fitar da ni daga garin nan wannan lokacin zai zo shi kuma ya karanta a littattafan annabawa da suka gabata ɗabi'a sai ta annabawan da Allah ke aikowa in ka shirya annabi Dawuda da Sulaimana su kaɗai ne Allah ya ƙura su kujera annabta ga annabta ga mulki an baka yadda ba su sa ƙarfin mulki a mulki shi eh kowannen sa Allah in ya gama faɗa sirki wa inna lahu na la zulfa ai eh, wala fa hajjin da duk abin da ka ji mun har yanzu babban mutum a gurin mu wa husna ma'af wa mun masa tanadin makoma mai kyau amma in ka cire su duk annabawan wanda Allah ke aikowa galibi na da kore su ake a garuruwansu wannan yasa Allah ya ce wa annabi ka ya haƙuri wala kada kabbar rusulun min qablika an karyata manzanni da yawa da suka zo kafin kai wa sabaru ala ma a kudu hatta atahum nusra sai haƙuri kan karyata da aka yi musu aka cutar da su aka da taimakon Allah ya zo musu inda inda Allah subhanahu wa ta'ala to kaga karshen hadisin qala na sai warkata yake masa eh sai yake masa barkari lam ya'ti rajulun qattun ba wani mutum da dai da zai zo bi mislama ji ita bihi illa udiya irin abin da za ka zo da shi daga gurin Allah to ga bakan da rigima da mutane ka shirya za a yi yana cikin abin da ke sa ka zama munafiki ko karantarwa kake ake sai kayi wa kowa daidai ai faɗa ma ana ma kowa daidai in gaskiya ce tun da Allah ya ce wa annabi fasda abi ma tu umaru asa abinda ka sani kawai wa a'rid anil mushrikeena ka naka ka mustahzi akwai masu karantarwa da dama in rigima ta taso sai su kalli to mai mutanen gari ke so ba wai yi daidai ba kenan sai su bi eh inda ba ga siyasa tana tasowa ba kamar ka gani za a yi karkatuka da mutane abin da yake na gaskiya ko shine maslaha ga yankin nan idan ka tsaya mai in ba shi mutanen ke so ba to za ka sha zagi ba eh? wani saboda tsabar rashin kunya ma na mutane yanzu idan na faɗa saƙo a cikin madan ina faɗar saƙon ne da wanda yake da ni malamin shi shi ne a cikin nan da wannan ba da Allah ba ma sai kan kasa ne to wai dama asalin mutum da shi malamin ka ne shi malamin ka ne wai sai ka faɗi saƙo kuma sai ci ba ka isa ba wallahi sun ɗauka ma mataki saboda mataki za su ɗauka uhu ban sani ba. to kaga abin da ya faɗa masa kire shi ya yace wa in yujrik ni ya muka ansur nasaran mu'azzara da Allah zai kai ni lokacin da zaka fara da'awa wala da na karfafe ka karfafa na ban mamaki haka akai to kaga wannan hadisin malam yace akhrajahu al-bukhari fi bad'il wahyi juz'i na tsaya shafi na biyar lamba ta uku wa muslim fi kitabul imani babu bada ilwahi ila rasulillahi juz'i na daya shafi na 97 da kuma 98 na kami 252 wa kada sa'irur rusul alaihi wasallam haka raguwan manzanin karka arbadu lidalika sun wato sun bujiro ma wannan fa hada lutun alaihi salam ga annabi lutun qala lahu qawmuhu mutanan sun ce illam tan tahiyalu wala in baka daina wannan wa'azin ba la takunanna min al-muqrabin to kana cikin wanda za mu kora a garin nan in baka bari ba wa hada shu'aib alaihi salam ga annabi shu'aib kun qala lahu qalu lahu mutanen sa sun ce masa la nuqri jannaka ya shu'aib wallahi sai mun fitar da kai a garin ya kai shu'aib والذين آمنوا معك من قريتنا وأن سكت إيماني إن wannan garin namu idan ku kana son zaman lafiya aula ta udun da fi illatina ku dawo kan hanyar da muke kai ko ku dena wa'azin dawo abin da ake a ci gaba da yi da ku ko kuma wallahi in kace kai kai wa'azin nan wallahi sai ka ban garin nan wa bil jumlati ya malam yace a dunkule fa qad qalat al umamul mukazzibatu li rusuliha duk al'ummomin da Allah ya turo manzanni suka karyata manzannin sun ce na kurjannakum min ardina sun ce wa mandanin wala sai mun kuli ku da garuruwan mu aw la ta'udun na fi millatin ku dawo kan tafakin da muke kai kaga tan sai ce qala awalau kunna karihi ko da ba masu yace ga dukkan rana alallahi kan kin kudna fi millatikum ba da iznin dana Allah minha mun kirkiri ƙarya mun jingina wa Allah bayan Allah ya ƙeratar da mu daga abin da kuke mun gane ba ke kuma mu sake komawa eh to ka ganin sun ce la nakhrujannakum min ardina aw la taqulunna fi millatina Allah madaukakin tafi ka ganin suratu Ibrahim Allah ya ce fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalim Allah ya ma annabawan wahayi ce la kana halaka az-zalimi walaysa ar-rusul fahas ba kuma manzanni bane kadai bal hatta al-mu'minina hatta mu'mini wallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa'anda suka yi hijira aka fitar da su daga gidajensu للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم talakawan da suka yi hijira ba fita suke ba uku fitar da suka asu aka yi kuma kasan kowane irin barin gari yana da bambanci da ka shirya barin kwashe kayana in yi tafiya da kawai lokaci ɗaya bukata ta sa kawai bala'i ya sa dole baka shirya baka bagare sai ka san yadda za ka bagare to shi yasa ga da Allah madaukakin sarki zai ci salama abin da ya faɗa musu kenan cewa uzuna lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajensu da gaira haƙƙin ba wani dalili illa an ya kulu rabbuna Allah kawai saboda sun ce Allah za su bauta wa aka kore su da shi ne malam sai ce wa kama ammal mushrikuna kaman yadda mushrike suke niyya bi da rasuli da fitar da annabi bal ba ma ne ba kad fa'alu dalika sun yi haka kad hamma bihi almunafiquna munafiqai ma sun yi wannan niyyar lakin Allah sai Allah akhzahum wa adallahum ya kaskanta ya wulakanta su qala ta'ala Allah ya faɗa mana cewa la'il wato la'il yaquluna la in raja'ana ila almadinati ana ta idan muka dawo gari la yukhrijan al a azumin hada sai masu girma sun fitar da kaskantattu wato sai yan gari sun fitar da baki eh wa kanu min qabli suna faɗa kafin wannan sanar ta idan fiku alaman inda rasulullahi kun je kun gayyato baki sun zo sun cika mana gari to abinda za a yi wayanda suka tare gaban mannan Allah a daina taimaka musu ana ciyar da su ana ba su gudunmawa tun da dama a ba in garin nan bane hatta yan fadu sun ji wannan za su wa za su baggar to masu goron gari sai a lura inda kwanan nan south africa sun tashi sun ta bige-bige da kashe-kashe da sunan cewa baki sun sun tattare musu dama asali ɗan gari mai cika ina nawa kansa ba ta tsaya ba ko sun musu kaka gida da sun sun yi bige-bige an kwashe waɗanda za a kwashe yadda abubuwa na ƙasar da baƙi waɗanda suke nan ciyar da ƙasar gaba da suka bar ƙasa yanzu sun fara da kushiya haka ba ake kiki ba amma da wafi'u amma abin da ke cin kuɗa ila hadal ikhraj zuwa wannan fitarwar da bayyana Allah azza wa jalla bi qawlihi Allah ya faɗi dalili alladhina da min diyarihim bighayri haqqin wa inda aka fitar da su daga gidajensu ba wani illa an yaqulu rabbuna Allah daga kan da kuka ce Allah ne ubangijin ku, yanzu kwanan nan aya ko wasu mutane guda biyu a Amerika da suka je kai hari wani masallaci wani bawan Allah cikin security da yake gadin masallacin haka yayi shahada ya hukun kura sun kashe mutum uku a ciki daga ciki har ciki amma da yake musulmi aka kai wa hari kan masallaci kaga duniya bata ji abin ba amma da yau wani ne da sunan musulunci ya kai haɗi wajen bautar wasu waɗanda ba musulmi ba da duk duniya tana nan tana yaɗa kuma saboda rashin insafi da yanzu an jingina wa al'ummar musulmi abu amma wannan in baka da hanya baka ma san bai faru ba da aka yi to san da duk musulmi suka ce Allah ne ubangijin su za su bauta to shikenan sai da hali maqawluhu yukhrijuna ar-rasul sun fitar da annabi wa iyyakum da kuma ku an tu'minu billahi rabbikum saboda kun imani da Allah ubangijinku ai la zamba lakum illa imanukum billahi ba ku da wani zunubi sai dan saboda kun yi imani da Allah wal maqsud abinda ake nufi al imanu sahih imani ingantacce alladhi yanfa'u sahibahu wanda yake amfanar ma'abucin shi inda Allah a wajen Allah wa huwa al imanu alladhi yaqumu ala tauhidillahi shi ne imanin da yake tsayuwa akan taukaɗai ta Allah da ifradihi bil ibadati da tauhidi da kaɗai ta Allah da bauta masu siwahu ba wannan imanin ba saka walaysa ka na mushrikin da ala shirki na irin imanin mushrikai ba da ya tsaya kan shirka wa ibadatu ghayrillahi ma'ahu da bauta ma wani Allah tare da shi ba Allah ya ce mana wa ma yu'minu aktsaruhum billahi ma illa hum mushrikun قد بين الله ذلك بيانا شافعا في سورة نفسها الله يا bayani بياني وركتي cikin wannan sura wadaraba lidhalika masalan ya buga misali akan wannan shine ibrahim alhanif alayhi salam walladhina ma'ahu min almu'minin almu'minin radina istada su masu imani masu farki Allah wa bara'atuhum min ash-shirk da bara'atu ash-shirk wa ahlihi da kuma ma abuta shirka dan fi mufasalatin wadiha a cikin mufasala wacce ta fito fili qad kanat lakum uswatun hasana Allah yake kuna da kyakkyawan abun koyi fi Ibrahim cikin rayuwar Annabi Ibrahim wallazina ma'ahu da wa'anda suke tare da shi yaqalu liqawmihim sanda suka ce wa mutanansu. inna bura'a'u minkum ba mu ba ku ba ku ba mu wa mimma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba kafarna biku ba mu ba ku wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha kuma gaba da iya ta bayyana tsakanin mu da ku hatta tu'minu billahi wa hadahu sai kun yi ne kun yi imani da Allah shi kaɗai shi ne kawai inda za a tsaya in ba imani to wannan abin kuma akwai shi an fahimta so sai dai kawai kai kokari kai a matsayinka na ɗan kasa don Allah ya haɗa ka zama da mutum haƙoƙi na ɗan adamtaka da Allah subhanahu wa ta'ala ajiye ka bashi amma ma dama kana riƙe da addini to Allah ba zai yi ƙarya ba mutane su gaskiya eh ya ce ha antum ha ula'i ko ha antum ula'i tuhibbunahum yanzu ga kunan ku nan kuna son mutanen nan Allah ya ce wala yuhibbunakum su ba sa son ku to faɗa min ladda Allah zai yi ƙarya mutane su gaskiya to yanzu cikin kashe-kashen nan da ake ta yi kwanan nan ai na san kuna da maganin kirkin wata yarinya yanzu haka da ake kirkin ta sunanta ne hali. wadda aka je makarantar boko aka kai ta a nan kano an kashe ta a wani ƙaunin a cewa daga nildau ne ta mutu Eh? kuma a cikin abin da na fara saurare na maganan mamar na fahimci makarantar yadda ta kiristoci ce amma ba ma dai ba ce kamar budin ce cin amana na ƙarshe da iyaye suke waɗansu kana musulmi ka haifada sannan ka ɗauke shi ka kai wanda ba musulmi ka ci ya masa tarbiyya ko da ta ilimi shi, kuma na sha yin magana ta kararar munirarar ah, idan a jihar kaduna ne kana iya samun wanda ba musulmi ba ɗan kudancin kaduna ya zo cikin garin kaduna nan ko kaduna sa ko kaduna nan wani ma ba nan ba unguwannin da musulmi ke rayuwa ɗari bisa ɗari a nan zai zo ya kafa makaranta sannan musulmi kuma su yi mai su ɗauki ‘ya'yansu su kai ne ya kawo tsarin sana'ar nan ya saka a ina a makarantar sannan yi arziki dawa inda a ce yadda ake faɗa an yadda ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya ya kamata yadda musulmi waɗanda ba musulmi ke zuwa cikin musu buɗe makarantu maɗauki ƴaƴanmu mu kai ya kamata a ce kai ma kana iya zuwa cikin suka buɗe makaranta su kawo ƴaƴansu ta koya musu karatu wannan wani irin dabbanci ne shi yasa tun da muka mai da abin haka duba ku ga bala'in da Allah ke jarraba mata shi a harkar karatun boko ke da kanta ka kuma karatu da wahala ka zo neman aiki ya fi karatun wa wahala kuma wannan yana daga mutane ba su taɓa raba gari da Allah ba suka zauna lafiya kuma yanzu wannan maganar da na faɗa yanzu in zan tambaya nan gudu a nan yankin namu kun san makarantun da ba na musulmi ba ne suka zo cikin musulka ba haka ne sai kuɗi da ku wai fa da niyyar bayan sun yi kuɗi da ku ɗauki ƴaƴanku ku kai musu tun daga uniform ɗin da yaro zai sa ya je makarantar ka san kai ana so a nuna maka cewa wannan makarantar da kawo ki bai fata alaka da addininka amma saboda kawai wai bai je koyi karatu na sana'a ka yadda ko zai rasa addini to ya samu sana'a sai ya Allah ba zai jarraba mutane ba eh na rantsi da girman Allah duk wanda ya dauki dan shi ya kai makarantar wanda ba musulmi ba su za su koya mai karatu a lokacin da akwai makarantun da yake na musulmi ne billahi allazi la ilaha illa huwa ya ta kuma da yawan iyaye abin da suke kuka da shi ku kuke fara saba ma ƴaƴan da kuka haifa kafin ƴaƴan su girma su saba mu shine abin da ke faruwa to yanzu ana magana wannan makarantar an zo a waye waye yau na farko ma yanzu kaga garin Kano ba Kano wanda garin da yake tasa'in da biyar cikin ɗari na al'ummar da ke rayuwa a Kano musulmi wannan dalilin ya sa hatta kansila ba inda za ka samu ko ciyaman a ce maka wanda ba musulmi mana ciyaman na lokacin gamma saboda adadi na al'ummar musulmi amma saboda lalacewar mu wai a garin kano ne wanda ba musulmi ba zai zo ya buɗe makaranta a garin kaduna a irin eriyar tudun wana daga gasa wanda ba musulmi zai zo ya buɗe makaranta ko musulmi saboda cin amanar ƴaƴan da suka haifa kuma su ɗauki ƴaƴansu su kai ma da ba musulmi ba su karantar idan an yadda da wannan gaba ɗaya abin da ya kamata a yi yadda suke zuwa nan su buɗe makaranta kai ma je cikin ka buɗe su kawo ƴaƴansu ka karantar mu ga yadda za a yi wallahi ba wai su kawo ƴaƴansu ba na rantsi da Allah babu wanda ya sai cikin society su ya buɗe makaranta in kuma akwai yanzu ka je sabon tasha eh? kaje a cikin yadda ka faɗa wani zai ce wai je cikin su ma ka buɗe makaranta tsokana ka je eh? ba haka bane wannan to ita ma wannan yarin yanzu an kashe ta amma abin da ake magana da aka kashe ta ana ta magana aka zo cewa asama ne mamayarin ya ce ta da asama waye waye kiran da nake yi yawan mutane sun yi karatun bokon nan kuma sun gane bokon nan kuma makarantun da suka yi suna da alaƙa da addini ko tasowarsu wannan ya nuna cewa ana iya yin karatun boko a gane shi kuma a san addini lokaci ya yi yadda ba sa yadda a je cikinsu a buɗe makaranta a kawo ƴaƴansu, musulmi su karantar wallahi cin amana ne iyaye ku ci gaba da bari su suna gina makarantu a cikin da kuna ɗaukar 'ya'yan kuna ba su yawa wannan kuma ba za mu daina faɗa ba idan mu ba ta kama za mu ci gaba da faɗa yawa na rantsi da girman Allah ni da ɗauki ɗana in kai shi wai wanda ba musulmi zai karantar da shi wannan karatun wala gare ya mutu ya tafi lahira bai boko ba eh? ba yana daga cikin abin da farko farko san da maganar boko ta shigo nan iyayenmu da suka lura cewa an shigo da tallar missionaries a ciki eh ba wasu na cewa an an yi sakaci a lokacin da su wannan gudun sun kyamata abin ba mutanen da za a mayar da su arna da sunan wannan karatun suna da yawa to gara su gudu da imaninsu ya buwa ya fi sauki eh su saddauna da suka yi wannan karatun su tafawa ɓalewa da aka gane cewa sun yi karatun ba wai maganan addini ba hatta al'adarsu sun isa ki? inda za ka ga saddauna kowa zai gan shi zai ga rawanin shi gemu ga shi kuma boko na kuman yan boko ga su irin tafawa ɓalewa ko turanci suke yanzu waye babanka a najeriya kasan sun fi ta iya turanci tsakani da allah haka ne kowa ka wani amma ba maganar addini ba al'adar su ma ta bahaushe sun yadda su canza a lokacin da suke shiga cikin turawa ko mai suka rasa ba suka gane cewa haƙarsu ba ta cimma ruwa ba ta wannan hanyar daga baya suwaye su yi planin ɗin da aka dawo ka kashe su ba su bane shi ne abin da Allah ke faɗa mana cewa ha an ila'i ga kunan kuɗin da tuhibbunahum kuna son su wala yi yuhibbunahum to Allah ya ce ba za su so ku ba kan muna kira zuwa ga iyaye idan ana so a yi balance abinda ake faɗa ba ƙarya ba ne ba yaudara ba ne ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wannan ya nuna yadda al'ummar musulmi ke runguma kowa da yadda suke san zaman lafiya shi yasa wanda ba musulmi sai zo cikin su ya buɗe makaranta kuma su ɗauki ƴaƴansa su kai abun bakin ciki wani lokaci wani ya sa tsarin da ba na addini ba a zo wasu iyayen su suna magana wanda ba musulmi ne kalli tsabar idan su ya ce ko kuka kawo ɗayan kun ga dama ku cinye kuma a rasa cikin ragowar iyayen yaran waɗanda za su dafa mawa waɗannan iyayen a ce sai an gyara sai su rasa wa zai dafa musu ya dala in ba in ba arni ya ga wuri ba ya zo zai kafa makaranta cikin ya arziki da ku ta hanyar 'ya'yan da kuke sanin ya karantar duk wanda ya buɗe kayan siyarwa da wa yake takama ba da mai siya ba ku zo ku ce ga complain a gyara ya ce ku kuka ga dama kuka kawo in kun ga dama ku ci saboda kawai mutanenmu mun lalace eh sannan ba a iya shirewa yasa yana daga cikin kurakuran da wasu malaman addini suka yi na faɗa mafi san da su ba su boko ba da ƴaƴan suka taso sai suka sake su a harkar boko sai suka sake karatun addini eh? a lokacin da malamin addini ko bai karatun boko ba idan Allah ya rufa mai asiri ta wannan rigan yana gaba da rufin kowane irin asiri ko muna ƙara faɗa ta kararan wa rara, na faɗa na ce duk ilimin da ka sani a doron ƙasa idan ka cire wahayin da annabawa ke zuwa da shi da kowannen ilimin faɗa mun shi ni kuma sai na faɗa maka wata dabba ce malamin ɗan adam a cikin ilimi ta yaya masu karatun addini za su wulaƙanta kansu eh to kuma sai ya to ita kanta bokon a Najeriya ta kare a koyon yare ne yanzu abinda mutane suka ɗauka da zaran an ji kana turanci shi kenan ta tabbata ɗan boko ne idan injiniya ya karanta har ya gama jami'a in da iya kera noti Allah ya amfanin bokon kuma bokon sai ya zama daga cikin natija ta kullum ya za a yi koyawa mutane yadda za su ƙara zirka su kashe dukiyar jama'a shi yasa sai ga mutum da ya an kai shi ana tuhumar a ce ya kuɗi tiriliyan tun ana maganan miliyan aka tsallake aka tafi biliyan bilba yanzu an tsallake an tafi tirilen yanzu ake magana eh sai ka da an ce mutum ɗaya ko mutane biyu ko ku sun kwashe tirilen sama da ɗari biyu ya za a yi ma ƙasa ta zauna lafiya sa kwanan nan na ga ɗan uwa usama da ke abuja yana magana malam usama akan abin da ya shafi harkar zuwa da ya je amali tun da aka mai tambaya akan maganan insecurity nan ya za yace shi a fahimta su abu biyu kawai za a yi kasan nan yace wallahi a tunaninsa duk wanda ke tunanin wai wannan matsalar ta ban bandikiri a je a siyo makami a yaƙi shi zai magance ta wala shi ba shi bane tunaninsa yace abu biyu za a yi abu na farko adalci ƙasar take bukata tsakaninku da Allah rashin adalci ba yana cikin asasin halin da muka samu kanmu a ciki ba to dukiyar da mutum miliyan kaza za su rayu wani ya tattare ta ya kwashe shi kadai ya riƙe, ina maganar adalci yake a ciki wani kudin da ya ɗiba shi kadai in zai yi shekarun annabu nuhu sai da lokacin ma ɗin kudin ku ya kwashe ba dole ka ka shiga bala'i ba eh fa ba maganar cici ba maganar mai ruwa na faɗa muku cewa ruwa a wasu jihohin ba a kawo shi a famfo yadda ake yana so ya zama kabar kana ko ku haka bohol ko ku san dai za ku ba maganan wuta babu ba maganin harkar lafiya eh babu ilimi babu shi tsaro dama wannan ya zamanto musibatun ammatin zarwa ha matsala ce da ta shiga cikin ko ina da ku na taɓa faɗa na ce akwai shekarun da abun ma bai kawo haka ba na tafi wani gari a cikin waɗannan jihohin namu na arewa na kai ziyara wani asibiti a asibitin aka ce mu an kawo mara lafiya da daddare asibitin gwamnati ba wuta aka zo aka shimfiɗar da mara lafiyar nan a kan gado ko da aka kwantar da shi ashe ba sani ba akwai kunama irin katuwan nan baka shi bai da lafiya wallahi alaga ta malam kunaman nan ta samu ta danga zagga mutumin nan harbi yana gumi ya ka ɗauka ciwon da aka kawo shi da shi ne ashe ba a sani ba a kan kuna ma aka fitar da shi ko da aka zo aka ɗaga shi shi nan sai da hali wannan kuna mun ita ce sababin kawai daga nan yanin dare a Najeriya ne fa za a zo ana wa mutum operation ana cikin operation a ɗauke wuta ta irin wannan hanyar mutum nawa ne ana cikin operation a ɗauke wuta suka mutu duk fa wannan fa yana cikin asasin rashin zaman lafiyar ƙasar nan ba eh ya ce abu na farko shi ne adalci Sana abu na biyu sai ƙasar ta dawo tsarin dokar da babu wanda ya fi ƙarfin doka in dai babu doka ga koda, ba sani ba sabo a ƙasar duk wanda ya ana iya hukunta shi wani rantsi muku da Allah sai da hali Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace bari mu yi kokari mu tsaya nan amma ina da sakuna kamar haka abu na farko wancan satin da ya wuce na yi magana akan abin da ya shafi marafin sakkwato sanata abdulaziz yari zan sake jan hankali bayan na faɗi wani abu kuma allah ya sa shugabannin mu su koyi da shi akan abin da mun san yadda subsidi yake da amfani haka ne inda ba cire shi ba ne kowa yake jin cewa rayuwarsa ta taɓu to sai ya siyo tirelar taki ta kai wajen trailer tamanin da wajen biyar takin zamanin da yake buhu jubu hamsin da wani abu kudinsa a kasuwa sai aka karyar da shi ga manoma aka ce an siyar da shi a kan naira dubu ashirin ashirin to yanzu da allah yadda ya yi ɗanta da za a yi shi kusan kowace jiha kuma takin da yawaita da Allah zai in yi sauki a kasuwa manoma da suke kukan karewar abinci su kuma za su samu sauki ta wannan hanyar ko za su samu ba ga wannan bangaren muna kira da raguwar shugabanni da suke da dama ba mu ce kowa zai iya yin irin abin da ya ma amma dai a shabbahu in lamta kuma misalau, a kamanta ko ba za a iya yin irin abin da ya ba don al'umma ta samu sauƙi sannan muna roƙon Allah abin da yankin nan yake da shi na albarkatun ƙasa Allah ka zaunar da mu lafiya don al'umma ta amfana da abu tunda yanzu magana taki ake alga ta malam ba sai ana zaman lafiya bane za a je a yi noma a gona eh wannan abu da yayi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala yadda yake tunanin ya sauƙaƙa ma al'umma ta irin wannan hanyoyin to shi ma Allah ya sauƙaƙa masa Allah ya riƙe masa abin da ke hannunsa na arziki sannan ya buɗa masa arzikin fiye da yadda shi yake neman arziki akwai rubutun da na ga ɗaya daga cikin shugabannin ya yi shi ne yanzu ɗan fulani ya ji hankalin na social medias kamar yadda na faɗa a wancan karatun ta wancan karan sun haɗa kai da shi da matawalle da dauda da tsohon gwamna ya liman bakura da tsohon gwamna muhammad dukkan manan mun sani haɗin kai rahama ne rabuwa kuma mai azaba ne in ba rahama ba ne allah ba zai kalla ausu da kazare suna rigima ba su haɗu allah ya ce masu waskuru ni'imatallahi alaikum ku na ni'imar allah akan kuɗi da kuɗin mai datan kuma ƙin juna ne fa allafa baina qulubi amma allah sai haɗa zukatan ku yanzu fa asbahatum bi ni'matihi sai kuka waye gari kuka zama ta hanyar ni'imar Allah ‘yan uwan juna ne. So, wannan abin da shi ya ja hankali a kai, ina kira ga shugabannin nan su tsoron Allah su haɗa kansu, ko shakka ba na yi, haɗuwar kansu zai taimaka wa zamfar wajen magance matsaloli da dama kamar yadda rabuwar kansu zai ci gaba da taimaka ma jihar zai shiga matsaloli. Kuma mu abin da ya dame mu ta ɗai ɓangaren Shi ne abin da ya shafi rigingimu na rashin zaman lafiya wanda kun san wannan ta ta taka rawar gani hanyar fitilun da suka fara daga ina suka taso a nan ba daga nan ba ta kuka ai dole mu damu da su magance matsalar don za ka taimaka wajen magance rabuwar matsalolin jihohin so cikinsu ba wanda bai fi ƙarfin motar da zai hawa ba wanda bai fi ƙarfin rigar da zai sa ba ba wanda bai fi ƙarfin gidan da zai zauna ba maganar abinci ba a ta. wayannan ababen da ɗan adam ke bukata na rufin asiri wanne ne a cikinsu wanda Allah bai mai ba to su ji tsoron Allah su ci gaba da yadda za su yi su haɗa kansu don su taimaka ma jihar nan daga halin da take ciki wajen fita daga ciki kuma Allah ya taimake su akan wannan magana ta ƙarshe da zan yi ita ce wannan abin da ya faru a maraban na san kowa ya riga san ya zama ishi ne ya zama hadisu yau babu wani wanda bai da labarin me ya faru Allah maɗaukacin sarki dama ya faɗa mana cikin manyan jikun min zulumatil barri wal bahri ya ke yake da ku daga balayi a cikin duhu akan tudu ko a teku ta tadarruan wa khufiya da ku dinga kiran shi ku kankan da kai a ɓoye kuna ce in an jana min hila na nakunan min ash-shakir Allah in ka tsiratar da mu daga wannan bala'i za mu kuce maka Allah sai ta qul Allahu min minha bala'in da kuke ciki yanzu Allah ce zai tsirar da ku min kulle karbin da duk wani bala'i ma da zai taso da bakin ciki nan gaba sun ma'antin kishi ku shi kuma Allah bayan ya tsiratar da ku sai ku dawo ku shirka da shi sai ce Kulka ce musu huwal qadiru ala Allah yana da iko akan an yaba asa alaikum azaban min fawqikum ya turo muku bala'i ta sama aw min tahti kuma ko turo muku bala'i ta ƙasa aw yalbisakum shiya'an ko Allah ya rarraba ku gida gida wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'din Allah ya sa sashi dan dana wa sashen ku azaba Allah ya ce undur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun ibn al-jawzi a cikin zadin masul fi ilimin tafsir lokacin da yake kawo zantukan malamai na ɗaya da mai ma'anar azaban min fawqikum ya kawo kauli na ɗaya to kauli na biyu sai ce annal ladhi min fawqihim min qibali umara'i azabar da Allah zai turo sai turo ta saman shugabannin wallazi min tahtihim shine min safalatihim wanda suke kasa wanda suke ganin ba kowa bane a cikin su Allah sai dauke a cikin ku ya ɗauki shugabanci ya ba su sai su ɗanɗana muku azaba wannan abin da ya faru a maraban jos ya nuna muku idan mutum bai fahimci sunnar Allah a duran ƙasa ba ta inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ka san a baya da guguwar bahali ta taso mutane sun ɗauka canji kawai shine a tsanna shugabannin ba an canna su komai za ta yi kyau to sai suka kasa gane shi Allah da shi ne canja abu suke so mutane mara kyau shi Allah ya canja musu da abuwa mai kyau shi ne zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tsakanin ku da Allah al'ummar da ke rayuwa a Najeriya shekara 40 da ta wuce ta fuskar mutunci da kunya da amana da sanin ya kamata yanzu irin wannan al'umma ce an canza ko ba canza ba to ban sani ba yanzu tunda mutane sun canja daga abu mai kyau zuwa abu mara kyau wani irin sakamako kuke tsammanin Allah zai musu eh saboda aljaza'u min tun da mutane sun canja daga abu mara kyau daga abu mai kyau zuwa mara kyau daga Allah suna ne shi kuma shi ma ya canza musu idan suna da bukatar canjin su canja daga mara kyau zuwa wa mai kyau shi kuma Allah sai yi mai to ba su canza ba kuma sun ce suna so sai sun ga da kyau ai ba haushe cewa duk wanda ya yi da kyau zai ga da ba ba da kyau ba algata malam a ce kana neman ka ga da kyau eh ake ka baka shiryawa ba da shirya gaskiya ba wannan abin da ya faru abu ne da kowa ya daga min hankali duk wani mutum da yake da alagata malam matan nan ba a ce abin nan ya faru da ita ba a cikin yan uwanta musulmi ɗari bisa ɗari ba ba fa a ce maka a jozuwa fa ko a wani guri can inda dama rikici ne za a ce yana haɗawa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba algata malam a cikin yan uwan tafa musulmi waɗanda tsari bisa tsari al'ummar musulmi ne fa su kusa kawa matan nan haka ba musulmi mun da ko ɗabi'un da ba namu ba na ƴan kudanci mun aro sun zama namu yanzu daga ciki na'am ko kun san cewa yanzu ko da bandi aka kama a matsayinsa na ɗan adam mutum haramun ne a kona gawarsa kaga yanzu wannan maganar ne ga hadisi cikin bukari annabi ya faɗa lafazi da lafazi cewa wuta ba mai azaba da ita in ba Allah ba amma yanzu wani kana faɗa fiti ce goyon bayan bandit hakkumanta kisan da aka yi wa sai na hamza a ubu ba an masa musula ba ai daga cikin atuwashin da annabi ya in ya samu dama su yara ma Allah ya ce in aqab fa aqibu bi misli ma ubitum bi amma wala in sabartum lahu khairul lisabil kaga annabi sai ya dauki mafi alherin sai ya hakuri idan manzon Allah zai tura mutane za su tafi jihadi cikin wasiyar da yake musu ba akwai banda mata ba banda kananan wa yara banda tsofaffi to daga cikin abin da yake faɗa musu sai ce musu ban da musula me musula dawa bayan an kashe mutum a ce bari mu zo mu dadda a gaɓoɓin shi annabi sai ce ban da wannan kaga yadda Allah ya ce walaqad karramna bani adama mun karrama dan adam wannan karamcin ne yasa ko mutuwa yayi yana da haƙin ko ba musulmi bane a masa jana'iza irin tasu a je a rufe shi saboda karamci magana kuna gawar mutum dan Allah wannan ɗabi'ar ba shigo mutum ba daga baya da akwai ta anan ɗabi'un wa maka ɗauko ɗan kudu ne to shine nake faɗa ma wasu na ce yanzu a shari'ar musulunci da ɓarawo zai shigo gidanka sata ya zo yi amma ka leƙo ka gan shi ka fahimci ba makamin tattare da shi kawai lallaɓowa kawai zai ɗauki wani abu kana iya ɗaukar sanda ko kai hargaji ya gudu ko kun san haramun ne ka ɗauki bindiga ka kashe shi a musulunci wannan fa ɓarawo ne ta ya zo yi ka gan shi yana sanda amma ba makami tare da shi kayan kawai yake sai auka ya tafi haramun ne a addinin musulunci yana da bindiga da kuke barin harbi. shi kuma a musulunci idan da za ka sa bindiga ka kashe shi bincike ya biyo baya a gane ko da ya shigo gidan zai yi sata ba makami a hannun shi yake amfani da wannan makamin hukun sun cewa hukumar bai kamata ta kyale ka ba a shari'ar musulunci wannan fa shine dan adam eh wannan fa shine mutum to daga ta malam ballanta na mace yanzu dabba me yasa wajen yanka ta annabi ce wal hidda ahadukum shafaratan wal yurihdi dhabihatan yanzu ya ko saniya ko tinkiya ko akuya ko rago kaga an halatta mana mutum mutum su ku yanzu yau alaga ta malam da za ka zo ka ɗauko akuya da ranta ka zuba mata fetur ka kunna mata wuta ka koma gidi kana jiran sai ta ƙone ka ce saboda Allah ya halatta maka dan Allah akwai ta'addanci a cikin kuma akwai wani bawan Allah ya ce mun malam yana cikin dalilin da ya sa na daina ta'amuli da malaman su yace na je wajen wani ina da bukata sai yace mun in je in kawo rago yace na je na kawo rago yace a gabana mutumin nan kawai sa aka jawo harshen ragon nan aka yanke harshen shi da ran shi yace aka sunkuyar da ragon nan jini yana zuba da shi za a diwa Ya yace wallahi malam yadda na kalli ragon nan da irin tausayin da ya bani daga ranar ya na sa wa kaina cewa duk wata bukata da nake da ita a duniya in dai Allah bai biya min ta ba kai wallahi na daina neman ta hannun mutane rago fa to alga ta malam kawai mu al'umman nan da muke da in ja akun fasikun bi nabain idan wani ya zo da labarin da zai daga hankali kakku dauke mataki ku bincika eh mu ne muka kuma haka kai barin faɗa muku kololuwar daraja ta ƙarshe ba wai a ce ana zargin mutum ta irin wannan hannun ba abinda za a taɓa wa musulmi da an kai shi kololuwa shi ne a ce an zagi manzan Allah ko to ko manzan Allah aka zaga bai halatta mutane su ɗauki doka a hannu ba yanzu ba irin wannan dokar bane a hannun kwanaki za aka kashe wani a sakwato kuma in aka ba kofa a buɗe wani rigima za ta haɗa ku da shi ya ci bashin kai ibiya in ya fahimci ka zama mai matsala sai ya ihu sai ce wallahi ka zagi annabi su ko mutane bawa ba bincike sai su alga ta malam matan nan adinta ai wannan kunuwa eh a taso a taso idan aka taso malamin ke taso daga makaranta ya zo ya tsaya kan kun san shi ɗan gari ne malamin addini ne ku ki sauraron sa bayan an buge matan nan mashin ɗin sama da ya zo a ɗauki mashin ɗin a haɗa a kanta a bankauta a shari'ar musulunci na rantsi da girman Allah mutanen da suke da hannu kan wannan abu a ƙa'idar musulunci yanzu in sun kai mutum jibi wallahi ko da rabin kalma mutum ya bada gudunma a gurin gurin kashe matan nan sun kashe yasa na sha faɗa muku na ci in muna rayuwa a tsarin da ba na Allah da Ƙur'ani da sunna ba sai dai mai ta kama yanzu in a musulunci ne da ake da walakun isa su hayatu, a ga an kamo duk wanda yake da hannu ya tafi lahira gobe kai kana ganin mutanen wani gari za su yi gangancin bisa ga zargi da tuhuma gobe su kashe wani kai kana ganin zai eh waɗanda suka santa su zo ana ku bari eh? mai anguwar da ya fara ɗaukan matan nan ya je ya ajiye ta a gida ku zo ku tare a gidan shi ku ce ko ya fito da ita ko ku kona gida abu ya zo wajen 'yan sanda wanda kun ga abin da ya faru da yadda ake ta magana akan abin da ya shafi 'yan sanda ana ganin cewa ba haka ya kamata su tunda mu dai abin nan ba a gaban mu ya faru ba 'yan sanda sun faɗi nasu su ma ita matar da abin ya faru da ita a gabanta ta ce ko ƙur'ani za a ba ta za ta yi rantsuwa da cewa wallahi haka abin ya faru eh to ga shi abubuwan da suka faru da irin wannan ne za ku fahimci al'umma da ta fi wannan matakin wajen lalacewa suna iya raba jinin wani tsakanin su ta irin wannan hanyar ta zargi ku daina zargin kanku idan Allah ya jarrabe ku da shugabannin da basu su damu da naku jinin ba wannan fa ita ce sunnar Allah ba kuma na ta faɗa muku wata magana mace a irin wannan tsarin da mutane ba sa ganin girman kowa da mutuncin kowa bisa ai ala ta malam mafi karanci mutum sunan eh? kun kuka da aka kai inda abu ya fi karfin ku kun yi na ku bar ma Allah tun da Allah ya sanya gidaje guda biyu yace li yajzi allazina asau bima amalu wa yajzi allazina ahsanu duk abin da shugabanni suka yi Allah ya daura musu amana ba su ba za a ji lahira yanzu abinda zai daga muku hankali yanzu shine a kowa ya san rahoton abin da ya faru mijin nan kaga an daga an rusa rayuwarsa yaran nan yanzu shi an bar maza biyu an bar mata nawa a cikin rahoton da yake bada cewa in ya dawo in yaron kan yana kuka ya rasa ya zai shi yana tambayar ina maman yake tun yanzu yaron ya fara tunanin cewa sai ya ɗauki fansa akan abin da aka yi mamansu tun yanzu sai ya yi ya ɗau fansa da wannan za ku fahimci ta'addancin da muke magana da yadda aka yi faɗi daga irin wannan maimakon an wa mutane abu akwai gwamnati gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace ba a yi ba shi ko mutum ya ce ba zai haƙura ba sai ya yi sai ya rama shi yasa wallahi take shawarar da nake bayarwa gwamnati ta yi saboda babban matsalar shi ne galibin waɗanda suka abubuwan da an riga an ɗauki su a bidiyo wayannan yaran har a basu su tashi a society dan na rantsi da Allah har duniya ta tashi ba za su taba manta da wannan abu alga ta malam mahaifiyar ba ta komai ba bisa ga zargi kuma abun bakin ciki ma wai wajen harkar addini za ta ji a lokacin da ta zo tana tambayar ina ne inda ake wa'azi a lokacin da wasu ke ganin ita ce damar da za su yi amfani da ita ta rayuwa ta ƙarshe a kashe ta eh? so cikin shawarar da muke ba shugabanni Waɗannan yara tun da an riga an yi bidiyo fuskokin wasu ya bayyana cikin wanda suke ɓannan nan to wallahi kar a basu su tashi a society inda ka ji yaro yana cewa a yanzu su yara ma abin da aka mai da kuma ka san lamuwa dama yadda su ba kuwa ake wa abu ya rama ne da yadda aka ko kuwa amma in dan banna da ta'addanci da rashin tausayi da rashin imani da rashin mutuntaka kuma abin da yake da bakin ciki a ce malamar addini sannan a ce musulma sannan wanda suka yi mata wannan ‘yan uwanta musulmi eh sai na za mu je da irin wannan da ta na sha faɗa muku na ce in ba Allah bane ya kiyaye waɗannan shugabannin za su tafi wasu za su sai an zo ana sa hoton waɗannan a jikin kuɗi a matsayin ɗan mazan jiya sun wa Najeriya wanda ba za a taɓa manta ba na ci gaba wala haka ne a nura ba nan nake faɗa ba 2011 da aka zo aka yi ta magana ai wasu tsofaffin suna nan gurin wa makon milutun kun bilai wannan mutane suka tashi hankalin sa kan jonathan na ce musu wallahi zai tafi amma ba mamaki allah zai jarrabe ku sai kun ce gara shi da waɗanda za su yanzu ya tabbata ko bai tabbata ba kuma ku riƙe inda al'umman wannan shine halinta yanzu ma mutane suna ganin kamar shugaban da ke kashi ne matsalar sa ba na rantsi muku da girman Allah ko ya tafi wallahi sai kun ce gara shi da waɗanda za su zo, wallahi daga ai ba wani maganar Allah ya tsari eh a gyara in za a gyara aiki a gyara eh shi kenan to wannan shine Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya kuma mutane a daina daukar doka a hannu yawa kwamishinan 'yan sanda na jihar nan ta kaduna mutum ne a iya sani na da na san shi mutumin kiki kuma wallahi a iya abin da ya bayyana gare ni, a abin da ake ta faɗa ɗin da in ya tabbata wannan bincike tabbatar da cewa yana da laifi wallahi sai ya hukunta shi yana daga cikin 'yan sandan da suke yin aikin da sai yadda hatta lokutan aiki da gwamnati ta bara ofis yana wuce wannan lokutan ba don komai ba kai ni na san cewa galibi mafi yawanci da daddare kafin ya kwanta su ya binciken su ya tabbatar da cewa adadi kaza na jahannan ana zaune lafiya kafin ya koma ya kwanta saboda tsiwar da yake yana cikin waɗanda ke iya ba da namban wayan wanda yake da matsala kai matsaloli da dama sun sha tasowa nan da take matsalar da shi kuma ya sa a ɗauki mataki ba wai sai an jira ba so muna roƙon Allah ta'ala mutane muna ƙara faɗa kololuwar daraja a wajen mu al'ummar musulmi shine annabi Muhammad to ko annaba aka yi kururuwa aka ce wani ya zagi annabi haramun ne mutane su ɗauki duka a hannunsu su ce bari mu yi bari mu kashe shi haramun ne ɗaukar doka a hannu a ƙasa bai taɓa zama alheri ba kuma wallahi ba zai zama dan zai bayi zuwa ga wanda bai kamata a kashe shi ba za a yi za a kashe shi yanzu wannan haƙƙi da suka ɗauka na wannan mata ya za su yi da ita hmm? ya za a yi Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh